kaga wata kyakkyawan zazzafin halitta irin wanda nake so da Allah wata alfarma nake nema a wajenka Ronaldo ya fi Messi ya kwallo in ka mutu na kuma ban yadda ba wancan bawa Allah da ya san cewa yanzu zai mutu da ba zai zauna yana musun bol yanzu wannan takardar ita ta baka take sanar da kai sakon mutuwanka kamar ya to kaga ga amsar tambayar alfarman da nake nema a wurinka na ga saura sati biyu ka mutu don Allah idan ka je lahira ka isa min da sabo gurin